ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na a ranar sha biyu ga watan zulqa'ida hijira annabi sallallahu ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta yi daidai da goma ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya a za mu ci gaba da darussanmu na tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurka a wannan gari namu na kano allah ya tsara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi a cikin tafsirin da muke a cikin suratul isra a yau za mu yi darasi na takwas insha Allah za mu tashi aya ta shida a cikin wannan sura suratul isra na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها نعم الله جل وعلا يتي ولا تقف ما ليس لك به علم كما كدك رنك بيبير abin da babu ilimi a gare ka a cikinsa inna sama'a wal basara wal fu'ad domin haƙiƙa da ji da gani da tunani kullu ula'ika dukkan waɗannan gaɓoɓi kana anhu mas'ula shi ɗan adam abin yi tambaya ne a kansu shi mutum abin yi tambaya ne a kansu wannan umarni da aka ce wala taqfu ana kitabi ne ga ɗan adam wanda ake masa wasiyoyi a cikin waɗannan ayoyi da suka zo wannan ita ce a wato wasiya ta goma sha hudu wani ya ce wasiya ta goma sha hudu wadda daga ita sai wasiyar karshe wannan ladabtarwa ne a kan abin da ya shafi halin ɗan adam ɗabi'arsa da kuma halin zamantakewarsa domin wannan da aka ce kada ka bibiyi abinda babu ilimi a gare abinda baka da iliminsa alƙafu shine bibiya bibiya ka rinka bibiyan abu kana aiki da shi ko kuma kana hukunci da shi bayan kuma baka da ilimi a kansa da aka ce wala taqafu kun ga daga nan ne ma aka samu daga ciki zo a hadisi cewa daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al wato mai bibiyar annabawa wanda ya yazo a hadisin Abu Musa al-Ash'ari a cikin sahih Muslim ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana bayyana mana sunayensa yana cewa ana Muhammad wa Ahmad wal muqaffi wal hashir wa nabiyu tauba wa nabiyu rahma ya faɗa daga cikin sunayensa al muqaffi wato mai bibiyan annabawa ba shigege ne a cikin annabci to bibiya shine wato kai aiki kai hukunci ka ba abin da yake babu ilimi a gare ka a kansa wanda wannan ya hada abubuwa da dama ya hada abubuwa da dama a ƙarƙashin wannan hari waɗanda suke kowanne daga cikinsu daga cikin irin abubuwan jahiliya ne na farko dai abin da ya shafi ɗabi'a shine daga ciki a ka kullaci wato ka sanya ma kanka aiki da canfi canfi kaga canfi bin abin da baka da ilimi ne babu wani abu da ya sanar da kai cewa idan tsuntsaye sun yi wato sun idan tsuntsaye sun tashi sun yi dama to wannan ya nuna kan cewa za ka samu sa'a ko za ka samu rabo idan kuma suka tashi suka yi hagu wannan ya nuna cewa za ka samu asara ne ya nuna wannan babu wani abu da ya nuna wannan illa canki saboda haka wannan ɗabi'ar ita take sanya ma mutum ya muna na zato ga Allah ya muna na zato ga bayan Allah haka yana daga cikin ka bi abinda baka da ilimi a kanka bin zato ka rinka zato mummuna ga mutane mutum ya kalle ka kace wannan kallon da ya mun ga abin da yake nufi wannan kallon da ya mun da walakin to kuma wannan sai ya saka ka soma bincike in ka soma bincike kuma shikenan wannan sai ya sanya ka ka kuma annamimanci ka kirkiro abin da ba ka da shi kai hukunci a kansa duk daga me daga bin abin da ba ka da ilimi a kansa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdabul hadith ku kiyayi zato domin zato shine zance wanda yake mafi ƙarya zance shine zance wanda yake mafi ƙarya to kaga wani yana daga cikin bin abin da baka da ilimi a kansa a cikin tunaninka yana daga cikin bin abin da baka da ilimi a kansa daga cikin al'amuran jahiliya da wannan ayar ta hana wanda ya gyara al'ummar musulmi abin da yake ya yadu a cikin rayuwar jahiliya na suka akan nasaba na suka akan nasaba wato suka akan nasaba da yi ma mata da yin kazafi ga mata musamman idan mace mijinta idan mace mijinta yayi tafiya sai a rinka yi mata kazafi da cewa makwabta suna neman ta ko kuma mijinta ya zamanto tsoho ne in ta haihu sai a ce a wannan fita waje take dan ba nasa bane ko kuma idan sun ga wani rashin kama idan suka ga yaro ya yi kama ba irin kamar da suka saba ba ta gidan sai a ce wannan ba ɗansa ba ne kamar yadda suka rinka yi gani da usama usama ta bin zaid ibn harisa shi zaid ibn harisa ya kasance mai haske ne fari ne shi kuma usama ya fito baki saboda uwarsa ummu aiman baka ce saboda haka abin ya ta abin suna ta maganar abin yana yana so sama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai sai da al mujaddid ya zo tukuna wanda yake sananne ne da sanin wato <clears throat> da sanin kama da da tabbatar da nasaba wanda in yayi magana kamar yanzu ne a ce an je laboratory DNA ya nuna in magana sai ya faɗa kat kenan ya zo ya ga usama da mahaifinsa zai suna kwance a cikin masallaci sun rufe kansu da bargo sai kafafun sai ce waɗannan kafafun sashensu daga sashi yake maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga yana farin ciki yana gaya ma Aisha yake ce baki ga abin da mujarrid ya faɗa ba ya faɗa yana munna to wannan dina daga cikin bin abin abinda baka da ilimi a kansa wanda al'adar jahiliya ce wanda da addinin musulunci ya zo da wannan koyarwar Allah ya raba al'umma da wannan mummunan hali yana daga cikin kuma wato yin kazafi yin kazafi da yin zina wanda har zaka ga waɗansu ma suka sai suka kaji sun zo kamar lokacin da ake ta tambaye tambaye ana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne mahaifina wane ne mahaifina kowa yana so ya san waye mahaifinsa saboda wannan rashin sanin da kuma al'adar ta jahiliya ya sa har ana sanya ma mutane shakka akan cewa su ‘ya'yan halal ne ma kuwa to duk wannan kaga irin wannan in a cikin al'umma yana faruwa ya za samu wannan al'ummar ta kasance to Allah maɗaukacin sarki da wannan tarbiyyar Allah ya rusa shi daga asasi kan cewa duk abin da ba da ilimi a kansa kada ka dije shi haka zalika yin ƙarya ka ce ka ji bayan baka ji ba ka ce ka gani bayan baka gani ba ko kuma shaidar zur wadda yake ta ma nau'in ce ta karya sai dai ita ta fi muni akan mujarradin ƙarya tunda ita za ka tabbatar da haƙƙi ga wanda ba shi da haƙƙi ko ka kore haƙƙi ga wanda yake mai haƙƙi to saboda muninsa ita ma an gina ta ne akan karya duk wani abu wanda aka gina shi a bisa karya da a bisa ba daidai ba da a bisa jahilci wannan ayar ka hana shi to sannan kuma Allah ya yi ta'alili ya ce abinda wato ya ce inna sam'a wannan ta'alili ne domin shi ji da gani da tunani dukkanin waɗannan za a yi mutum tambaya a kansu abin a yi masa tambaya ne a kansu abin a yi masa tambaya ne sai da aka faɗi su abubuwan tukuna cewa su za a tambaya wato ma'ana wato Allah zai tambayi waɗannan gaɓoɓi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nari fa hum yuz'un hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu wato ran da za a bijire a makiya Allah a wuta ana wato bijirar da su ana rarrabe su har sai sun zo mata sai wato shahida alaihim sam'uhum jinsu wa absaruhum da gannansu wa juluduhum da fatunsu sai su yi musu shaida da abin da suke kasance suna aikatawa wato ido a ji yayi shaida haka nan ma gani yayi shaida to nan Allah ta'ala ya ce za a tambayi mutum akan jinsa da ganinsa da tunaninsa wato tambayar biyu ce za a tambayi su idanun su gabobin za a tambaye su al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun a yau za mu rufe bakunansu hannuwansu su yi mana magana kuma kafafunsu su shaida da abin da suka kasance suna aikatawa su gaɓoɓin kansu za a yi musu tambaya ka ce a ce magani ka ce ka gani ne ka gani sannan kuma shi kansa mai ganin a tambaye shi a ce ka ce ka gani da idanunka to ga gani ya yi shaida cewa bai gani ba saboda haka haka za a tutse mutum a tambaye shi ne har kafirai za su ce lima shahidtu alaina ya kuke mana shaida an qalu na Allahu an anfaqa kulla shai wa huwa kun awwala marra sai su ce Allah ya yi mana baki ya furtantar da mu ya sanya mu mun furci shi Allah wanda ya sanya dukkan wani mai yin furci yake yin furci to domin abinda zai sa harshe ya yi magana Allah ne to abinda allan da ya sa harshe ya yi magana shine zai sa ido da kunne da sauran gabobi su ma su yi magana to dukkanin waɗannan gabobi za a tambaye su za a yi wa mutum tambaya saboda haka mutum sai ya menene ma'anar tambaya ai za a yi masa hisabi za a ce ka faɗa idan ya faɗi gaskiya gaskiyarsa ta tsirar da shi in ya faɗi ƙarya ƙaryarsa ta halakar da shi a cikin dukkan gaɓoɓi za a yi muka tambaya kuma kamar yadda alkur'ani ya ce akwai wajuluduhum ya ce da hannaye da kafafuwa su gaɓoɓi waɗanda suke za a yi ma mutum tambaya wanda al'imam ibn abi zaid alkairawani yake ambato a cikin muƙaddimar risala ya ce a anan allahu wa iyakun ala shimzi wa da'i'ihi allah ya taimake mu da ni da ku a kan kiyaye ajiye-ajiyensa to ajiye-ajiyensa alwada'a su ne waɗannan gaɓoɓin guda bakwai da ji da gani da tunani da harshe shine magana da ciki abinda ake ci kenan da shafa na hannu da tafiya ta kafa su su guda bakwai sai kuma farji guda bakwai ne yawanci ba sa ambaton kwakwalwa ba sa ambatan tunani sai sa ambaci a waɗannan guda bakwai ɗin amma tunani kaga wannan ayar ta yi nafi a kansu abinda ya sa ba sa faɗan tunani saboda shi akwai togaciya a kansa tunda Allah maɗaukakin sarki a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar yadda ya zo a hadisin hudaifa inna Allah jawaza an ummati ma haddasa bihi fusuha. malam ta takallam au ta'mal Allah ya yafe ma al’umata abinda zuciyarsu zuciyarsu ta yi zance da shi matsawar ba ta yi furci a magana ba ko ta yi aiki idan ka yi tunani matsawar ba ka faɗa ba ba ka aikata ba to wannan ba za a kama ka daga shi ba amma in tunaninka ya kai ka ga aiki ko ya kai ka ga zance to wannan sai an yi wannan shine za a yi maka hukunci akan wannan tunanin saboda haka tambayar da za a yi ma tunani shine akan abin da yayi abin tunani ya aikata sai kuma abin da tunanin nasa aka ce yayi wannan tunani kamar yadda Allah ta'ala yake fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani kaga sani a zuci yake ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah da kuma afala ya tadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha Don me ba sa yin zurfin tunani a cikin alqur'ani ko kuwa akwai marufa wato rufi da zukata ne kaga zuciya ce ake cewa dan me bace wannan aikin ba to anan za a yi ma zuciya hisabi akan wannan tunani za a yi masa hisabi haka zalika kamar yanda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha wajen ayoyin ƙarshe na suratu Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ويل لمن قرأها ولم يتفكر tsananin azaba ya tabbata ga wanda ya karanta wannan ayar bai yi tunani a ciki ba to haka ma a nan wajen za a yi ma tunani bincike a ce ka karanta ayar da Allah ya ce in ka karanta ta wanda ya karanta ta da yi tunani ba kai me yasa ba kai tunani ba to a nan wajen tunani shi ma za a yi masa hisabi amma kawai abin da yake za ka yi nazancen zuci in dai ba ka yi aiki da shi ba ba ka yi magana da shi ba kuma baya daga cikin aikin da aka ce ka yi ko kar ka yi to nan ba za a yi maka hisabi a kansa ba Allah ya yafe da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisin a babin wanda ya saki a cikin wato irin fushin nan wanda yake kawar da hankali ko kuma bisa mantuwa shine har ya kawo maganar qatadata cewa wanda a cikin zuciyarsa ya saki matarsa yace ya sake ta a cikin zuciya a cikin tunaninsa yace matarsa bata saku ba ko akwai wanda yake sakin matarsa ko akwai wanda yake wannan sakin yayi ai da da da sakin yayi yawa mutane nawa ne za a yi musu su ce na ma take ta na ma rabu da ita amma duk a cikin zuciyar ne to da za a tabbatar da wannan kaga aure nawa ne zai tsira saboda duk abin da za su yi na sakin sun yi sai dai kawai ba a yi ba ne to wannan rahama ne ga al'umma cewa Allah ya yafe mana abinda muke zancen zuci da shi matsawar ba magana ba matsawar ba aiki da shi ba to amma in ban da wannan abinda yake zuciyarka ta yi tunani yi aiki da shi kama alal misali zuciyarka ta gaya maka canfi ta kullaci canfi cewa aiko an gaya maka a kan cewar aiko akwai canji in ka fito yayin da ka fito gida ka ga balbelu sun tashi sun yi hagu to nan tafiyar babu sa'a sai ka ce ba zan yi wannan tafiya ba ka fasa ka yi aiki ko ba ka yi aiki ba ka yi aiki a bisa ne a bisa wannan tunanin mummuna da ke to a nan wajen za a yi maka hisabi to Allah ya rataya wannan hukunci da hisabi saboda mutum ya san cewar ita wannan rayuwa rayuwa ce yake yi ta jarabawa to da wannan kuma Allah matsaukakin sarki ya tsarkake al'ummar musulmi daga wato abubuwa waɗanda suke miyagu a cewa ka tsaya a kan jinka ka ji alheri ka ji alheri da jinka in ka ji mummuna ka toshe kunka ko ka tashi daga nan wajen ka kalli alheri kar ka kalli abin da Allah ya haramta qul inzuru ma za fi samawati wal ku duba abin da ke cikin sammai da ƙasa kuma qul lil ya gudu min absarihim ka ce ma mu'minai su rintse daga wani ganin su kar ka ga abin da rinka kallon abin da Allah ya haramta maka ka kalla haka kuma zuciya tunaninka shi ma ka saita shi kar ka bari son zuciya yayi dagawa akan wato hankalinka domin shi illar tunani son zuciya abinda yake bata tunani abinda yake ɓata miƙaƙƙen tunani son zuciya kamar yadda mawaƙin larabawa yake cewa wato afatul aqli alhawa yake cewa wa afatul aqli alhawa man ala ala hawahu aqluhu faqad naja dan duraybi ne a cikin surarsa ba da yake cewa illar hankali son zuciya wanda duk hankalinsa ya daukaka akan alhawa son zuciya faqad naja wannan ya tsira ya tsira saboda haka ka rinka ma kanka kiwo na tunanin ka da yake zuwa wannan tunanin son zuciya ne ko ka bin gaskiya ne to Allah madaukakin sarki kun ga irin tarbiyyar da ya ma wannan al'umma da wanda da ita ne Allah ya tsirar da ita daga wato irin duhu na jahiliya da ake ciki to sannan Allah ta'ala ya ce wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya a bayan kasa maraha kana mai takama mai kana mai takama mai girman kai innaka kallon takhriqa al-ard ba za ka keta ƙasa ba don saboda takama da nuna isa da jin izza walanta tablugal jibala tula ba za ka kai duwatsu ba a tsawo don duk irin hura hancin da za ka yi tsawonka ba zai kai ya zuwa ga wani dutse ba wato in ku haka kake to me zai kai ka ka ce har za ka yafa ma kanka mayafin jin girma da mayafin takama da mayafin alfahari da fariya da jiji da kai to kun ga wannan a ciki eh, waɗancan umarce-umarcen na maganganu ne da ayyuka a cikin maganganu da ayyuka ka yi wato aka yi umarni da tauhidi aka aiki ne aka yi umarni da ihsani ga iyaye da 'yan uwa aiki ne aka yi umarni da in za ka bayar da kyauta ka rinka yi daidai wa daidai. ba da barna ba ba da kuma ɗaura hannunka ba aka yi hani ga zina aka yi hani ga kashe yara aka yi hani ga kisan kai aka yi hani ga cin dukiyar maraya aka yi umarni da Rike alkawari duk waɗannan ayyuka ne da kuma ƙauluka da aka faɗa da kuma walatar taqfu ma laysa laka wannan ya haɗa aiki da zantuka to amma wannan sai ya zo ita ce shi ne umarni na ƙarshe na goma sha biyar na hali halinka da yake dama wato ban banda zantuttukan mutum da ayyukansa akwai kuma halinsa halin da yake a kai shi yasa ake koyi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin ƙaulukansa da ayyukansa da halayensa to nan yana bayanin hali ne cewa kar ka ɗauki halin masu girman kai masu alfahari masu fariya masu jiji da kai shine wanda yake bayyana a cikin tafiyar tafiyar ita take nuna wato jiji da kai din wannan illa ce kamar yadda malam alkasimi jamaluddin alkasimi ya faɗa a cikin tafsirinsa ya ce illa ce da yawanci sai ka ga wato gama garin mutane talakawan musulmi su sun kubuta daga wannan saboda wannan jiji da kan ba za ka same su a cikinsa ba shi yasa ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce daga cikin waɗanda Allah baya kallon su ne wato wanda yake mabukaci marashi amma kuma mai girman kai saboda bai samu abin da zai sa shi girman kan ba kuma ga shi ba shi da shi amma kuma ga girman kai to kaga wannan da wuya ya yi tawalu tun da dama rashin shi ne yake sanya mutum ya tawalu walqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun mun rike su da azaba ba su kaskantar da kai ga ubangijin su ba ba su tadarrui ba ba su ba su tawalu ba wato azaba tsanani yana sa mutum ya kaskan da kai ya tawalu to wanda yake talauci ya ishe shi amma duk da haka talaucin bai sanya shi ya yi tawalu ba sai girman kai to kaga wannan sai ka ce hada wa salam shi sa ya zamanto cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya kallon su da kuma tsoho mazinaci saboda abin da zai sanya shi ya zinar babu ita ya kai lokacin da babu sha'awa amma kuma ga in in banda fitina ne zai kai shi ya zamanto mazinaci to a waɗanda suka fitunu da wannan su ne ma'abuta a wadata da ma'abuta ilimi da ma'abuta mulki malami idan ya fito ya ga almajirai ana bin sa ana tafatawa sai ga tafiyarsa ta canza hmm. sai ga tafiyarsa ta canza wato a'a shine shi fa shine shi ko kuma mai dukiya yayin da ya shigo yayin da ya zo duk ya ga layi ga baki daya duk kayansa ne ake sayarwa kowa kokari yake zama dilansa sai ya zamanto kamar wani sarki a cikinsu ko kuma mai mulki shi ko mai mulki ma har koya masa tafiyar takama ake har koya masa tafiyar takama ake to a allah maɗaukakin sarki ya yi mala dadadi ya ce kada ka yi wannan umarni ne ga ɗan adam ba umarni ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba shi ake faɗa ba ɗan adam ake gaya ma wanda ake karanta masa alkur'ani kada ka zamanto ne wannan saboda shi girman kai Allah matsaukakin sarki ya ce mayafinsa ne duk wanda ya yafa ma kansa to duk wanda ya jayayya da Allah a cikin abin da yake nasa ne to Allah ko zai kaskantar da shi kuma wanda duk yake da misqala zarratin kwatankwacin kwayar zarra na girman kai ranar alkiyama ba zai shiga aljanna ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masu girman kai ranar alkiyama za a tayar da su kamar kiyashi mutane na tattaka su yayin da aka tayar da su za su zamanto kamar kiyashi haka suke nan da sai na da jiji da kai saboda in ma mutum yana tafiyar wai sai ka ga har ɗaga kafaɗa zai yana ganin ya ɗaga kafaɗa zai yi tsawon da zai fi tsawonsa to duk yadda za ka yi tsawo ka ji ka kai tsawo ba za ka kai duwatsu ba in yana tafiya kuma yana buga kasa Allah ya ce masa ba za ka keta kasa ba wannan ladabtarwa ne don a nuna maka kan cewar a nuna maka wato munin wannan hali naka wanda zai sanya ka sai tunani shi kuma tawali'u idan ka yi to ka lizimci sifarka na kan cewa kai bawa ne kai ba kowa ba ne kai bawa ne to idan kai haka sai Allah ya ɗaukaka ka in ka kaskantar da kanka sai Allah ya ɗaukaka ka kamar yadda ya ce a cikin sahih a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira man tawaba lillah rafa'ahu Allah wanda ya kankan da kansa domin Allah to Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka shi Allah madaukakin sarki ku zai ɗaukaka shi sannan wannan sifa ta kaskantar da kai ta wannan hali shi ne zai sa mutum ya zama mai karban gaskiya domin akasinta ita take sa mutum baya karban gaskiya domin zai ga kan cewa in ya karbi gaskiya in aka in yayi ba daidai ba aka gyara shi ya karba wato ya bi kenan yi biyayya bai zamanto a sama ba tunda wanda yake bi ai shi ne kasan wanda ya bi ko to shi bai yadda ya bi ba sai dai a bi shi ko kuma kowa a raba gari kowa ya nasa to amma da zai bi to wannan zai masa maganin wannan girman kai ne to shi girman kai yana da yana da sharri ba kaɗan ba domin shi hijabi yake ma mutum daga karɓar gaskiya hijabi yake ma mutum daga karɓar gaskiya raba mutum yake yi da Allah wal iyadu billah to waɗannan su ne wasiyoyi guda goma sha biyar waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace su a cikin wannan sura Allah ta'ala bayan ya faɗi wannan sai ya ce kullu zalika kullu zalika dukkan waɗannan abubuwa waɗanda aka ambata guda goma sha biyar kana uhu, to mummunan munana ne munanansu inda rabbika ababen ababanki ne a wajen ubangijinka nan kana sayi uhu wato munanan nan su ne munanan ba wasunsu ba duk da ya zo da ibafa ba wai na nufin kan cewa akwai kyawawansu akwai munanansu ba a'a su munanan ayyuka ne makrohan inda rabbika makroha ababen ki ne a wajen ubangijinka a wajen ubangijinka ababen ki ne sai da aka faɗi inda rabbika dan a nuna a zaburarwa akan ƙin nasu cewa a wajen Allah ne ba fa wajen mutane ba a wajen Allah ne suke ababen ƙi saboda haka abinda ko Allah ya ƙi to dukkan mai yin sama Allah ya ƙi shi saboda haka akwai zaburarwa kan a guje su a wata ƙira'ar wanda ita ce ƙira'ar jumhur domin wannan ƙira'ar ƙira'ar kana uhu ita ce ƙira'ar malaman kufa asim da hamza da kisa'i da kuma ibnu amir na asham su ne suka karanta ta kana uku. munanan na waɗannan ayyuka ba wai da nufin kan cewa akwai kyawawan na waɗannan ayyuka ba a'a su ne munanan ayyuka waɗanda suke ababen ƙi ne a wajen ubangijinka a sauran ƙura'u kuma a sauran alƙura'u na makka da madina nafi'u da da shi ibn kasir al-makki da abu amr al-basri su suka ce kana sayyi'atan inda rabbika makruha dukkan waɗannan miyagun ayyuka ne ababan ƙi a wajen ubangijinka sai ya zamanto takidi an nuna kan cewa miyagun ayyuka ne domin yawancinsu su hana hane ne saboda ya zo da sigar hani tare da cewa dukkan hani yana kunsan umarnin yin akasinsa kamar da aka hana da aka ce wala ta ji aliyadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka a daure ya zuwa ga wuyanka wato kaga umarni ne da bayar da haƙƙin dukiya da aka ce wala ƙarabu zina kada ka kusanci zina kaga umarni ne da ka yi afaf ka kankame kanka ka zauna lafiya da Allah duk sun zo da sigar hani saboda shi hani ya kunshi ijewar barna kuma ka'idar shari'a shine kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara tare da cewar dukkan umarni shi ma akwai ije barna a cikinsa domin akwai barnar rashin yinsa wanda da umarnin zai zama zamanto an ije wannan barnar to amma ya zo da sigar hane-hane saboda a nuna kan cewa abinda aka fi Abin da ake nemar ɗan adam ya kula wajen yi shine ya ciru daga abinda Allah baya so ya ciru daga abinda Allah baya so ya zauna lafiya da Allah to shi yasa sai aka nuna matsayin su a wajen Allah kan cewa waɗannan ababan ƙi ne a wajen ubangijinka munana ne kuma ababan ƙi ne a wajen ubangijinka تسنى الله تعالى يتي ذلك مما أوحى إليك ربك نعم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله يتي ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة وأن شمت aka yi ishara da su waɗannan hukunce-hukunce da ishara ta manisanci waɗancan hukunce-hukunce da aka faɗa muka da aka da aka ambace su mimma auha ilayka rabbuk yana daga cikin abin da ubangijinka yayi wahayin su da zai wahayin su zuwa gare ka sai daji ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-hikmati na daga hikima wala ta alma Allahu ilahan akhar kuma kada ka sanya abin bauta tare da Allah wani na daban fatulqa fi jahannam in kai haka sai a jefa ka cikin wutar jahannam maluman kana abin zargi wato kowa yana zarginka madhura abin nesantarwa daga rahamar Allah daga kuma dukkan alkhairi tun a nan duniya a cikin wannan Allah maɗaukakin sarki ya yi kirari a kan waɗannan hukunce-hukunce kirari ne Allah ta'ala ya yi ya ce wannan yana daga cikin abin da Allah ya muhayi zuwa gare ka domin ya nuna kan cewa wannan babu hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai san su in ba ta hanyar wahayi ba in ba ta hanyar wahayi ba domin sun kunshi ilimi wanda yake ba a san su ba ba a san wannan ilimi ba a cikin al'ummar da ya taso bal a cikin duniya a lokacin nan gabaki daya ba a san wannan ilimi ba babu hanyar da zai san wannan in ba ta hanyar wahayi ba saboda haka a cikin wannan sai zamanto akwai wato bayyana baiwar da Allah madaukakin sarki yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa wahayi yayi masa cewa iliminsa sa ba na koyo bane ba wani malami ne ya karantar da shi ba ba zuwa yayi yayi karatu a cikin wani littafi ba ba zuwa yayi ya zauna aka masa shifta ya haddace sannan ya zo yana gaya wa mutane ba da haka aka yi da wanda ya fito ya faɗa to shi yasa sai shi Allah da shi ne ya yi sai ya fito ya faɗa yace ce shi ne ya yi masa wahayi wannan yana daga cikin abin da ubangijinka aka ce ubangijinka ba a ce nima auhallahu ba aka ce ubangijinka don a nuna kulawar Allah da shi sallallahu alaihi wasallam cewa ubangijinsa ne shi ne ya masa wannan wahayi kuma ya ce na daga alhikma abinda ake nufi da alhikma shine wato haƙa'iƙul umur gaskiyar al'amura waɗanda suke babu kuskure a cikinsu babu rikitarwa babu kuskure a ciki babu ishtibahi babu rikici a ciki wanda kan ana faɗa ita ce gaskiya kuma ɗaya ce to shine wato haƙa'iƙul umur tabbacin al'amura na gaskiya wanda a cikinsu suke bayyana alheri daga sharri suke bayyana mai amfani su rabe shi daga mai cuta suke bayyana shirya su rabe ta daga bata suke faɗan abubuwa waɗanda suke su ne suka yi ajiye komai a daidai mahallinsa domin shi ne hikima to Allah ya ce wani yana daga cikin hikima shi sa kun ga ɗaya daga cikin wuraren binciken masu zurfin tunani waɗanda suke ake ce ma philosophers abinda cikin abinda take na zurfin tunaninsu shine ethics wato yanda za ka yi abu daidai wa daida a cikin abubuwan da sukan yi tunani masu falsafa suna tunanin asalin halitta dalilin halitta wane ne ya yi halitta yi tunani akan Allah yi tunani akan ƙarshen ɗan adam to daga cikin majalin da suke tunani shine tunani akan alheri da sharri daidai da ba daidai ba kowane abu a ce an yi shi a daidai kowane abu a tabbatar da gaskiyar al'amari wani ya ɗaya daga cikin majalin binciken malaman falsafa to duk irin bincikensu na hikima ba su kai ya zuwa ga abin da annabawa suka zo da shi ba ba su kai ya zuwa daga abin da annabawa suka zo da shi ba kuma wannan bayanin yana daga cikin bayanin da malamai masana Allah masana alkur'ani da sunna suka rubuta zolums akan wannan kamar littafin a Sheikh islam Ibn Taymiyyah dar'u ta'arudil aqli wan naql ijewar cin karo tsakanin hukuncin hankali bayyananne da kuma ingantaccen abin da yazo zo ingantaccen abin da wahayi yazo da shi na alkur'ani da sunna ya nuna irin dukkan jinsin abinda 'yan falsafa suke cewa suna da shi sai ka ga koma bayan abinda annabawa suka zo da shi ne ballantana kuma cika mashinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to nan Allah ta'ala ya yi kirari ga waɗannan hukunce-hukunce cewa wani daga cikin hikima da Allah maɗaukacin sarki ya wahayinsa zuwa gare ka ka duba ka gani al'umma irin ta larabawa na jahiliya kuna gani muna a cikin waɗannan kowanne idan muka zo za mu faɗi irin abin da jahiliya take a kai da yadda kuma umarnin ya zo ya cire su daga cikin wannan hali zuwa ga halin aminci da sun kasance masu isa matuka wajen saba ma iyaye masu isa matuƙa wajen wato canfi da bauta ma wanda ba Allah ba da bauta ma gumaka gumakan da basa sa ji ba gani gumakan da idan sun shiga cikin ruwa tafiya sai tafiya jirgi zai ambaliya za a ɗauko a jefa su a cikin ruwa amma kuma a je ana bauta musu aka raba su da wannan suka zamanto suna bautar Allah wanda ba su gan shi ba amma suka yi imani da shi suka tsarkake bautar su gare shi shi shi kadai suka zamanto masu ihsani ba ma kawai ga iyaye ba masu ihsani ga wanda yake na nesa masu ihsani hatta ga dabbobi irin yadda sahabbai suka kasance masu amana wajen haƙƙi masu cika alƙawari masu afaf masu kamewa ka duba wannan wani daga cikin sahabbai wanda akwai wata mace wanda ya kasance ta zamanto yana mu'amalar fasikanci da ita a cikin jahiliya kafin ya musulunta bayan ya musulunta yin sun zo makka suna buya suna nema kar a san inda suke sai ku ta gan shi sai ta sai ta ce ta zo ya zo su tafi gida su tuna irin kwanakin baya ya ce yanzu shi ya musulinta yanzu ba a haka yake ba da sauran kyawawan ɗabi'u da yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake al'ummar musulmi daga miyagun abubuwa na ƙazafi da suka akan nasaba da shaidar zur da rashin yin shaidar zur da cin dukiyar maraya da sauran abubuwa waɗanda suke abu ne wanda yake sananne a cikin jahiliya Allah ya tsarkake wannan al'umma wanda in dai ka karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga abun mamaki na yadda mutane cikin 'yan shekaru kaɗan shekaru 23 na wahayi da yin kowa ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka canza al'umma daga wato ramin halaka suka da Allah ya fito da su daga cikin wannan ramin suka zamanto a kan almahajjatul bayda farki wanda yake bayyananne farifat wanda babu wanda zai halaka gabarin wannan ta farki sai halakakke to wannan hakika ya isa Allah maɗaukacin sarki ya masa kirari da cewa wani yana daga cikin hikima daga abinda Allah maɗaukakin sarki yayi wahayinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka biyar da umarni akan wato tauhidi kamar yadda aka bude da tauhidi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah to sai aka kare da sake tauhidin aka ce wala taj'al ma'allahi ilahan akhar kuma kada ka sanya abun bauta wani na daban tare da Allah in kai haka to sababin wannan wannan fa ita ce wanda larabawa suke ce ake ce mata asbabiyya in kai haka fa tulqa shi tulqa din nan sai zaman to mansubi ne da an mudmara bayan fa asbabiyya sai a jefa ka cikin wutar jahannama to wannan nuni ne akan cewar tauhidi da shi ake farawa da shi ake karewa da shi ake farawa da shi ake karewa kuma a cikin wannan umarnin akwai ishara ga cewa saboda wannan ni'imar da Allah ya yi maka na cewa ya yi maka wahayin hikima da kuma ku musulmi da kuka zamanto Allah ya saukan muku da hukunce-hukunce na hikima wanda ya bayyana muku ya rabe muku tsakanin alheri da sharri tsakanin amfani da cuta tsakanin daidai da kuskure to wannan ya cancanta dukkaninku ku yi godiya ga Allah ta hanyar ne to shine ku bauta masa shi kaɗai. domin shine babban mazhari na gode ma Allah gode ma Allah babban bayyanarsa shine ka kaɗe ka shi da bauta ka kaɗe ka shi da bauta kamar yadda shi shine kaɗe Allahnka to wannan shine ka isa matuƙa wajen nuna godiya ga Allah to wannan ni'ima kuwa ta isa a isa matuƙa wajen nuna godiya ga Allah a kanta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ummi amma Allah madaukakin sarki ya bashi abinda waɗanda suka fi kowa sani suka zamanto sai dai su zo su koya a wajensa duk waɗanda suke takama da falsafa bayan zuwan musulunci ai ga baki ɗaya suna ɗaukan maganganunsa ne sallallahu alaihi wasallam da abin da aka masa wahayi na alkur'ani da na sunna a kansa ne suke yin tunanin da za su tunani a kai wanda suka fi sanin maganganunsa sai su zamanto su suka fi kowa daidai wanda suka fi sanin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa daidai daga cikin mutane masu kaifin hankali a tarihin musulunci in aka kirga irinsu za a fitar da imamul ghazali kaifin tunani da zurfin tunani da sanin daidai amma daga ƙarshe ga baki ɗaya sai ya watsar da dukkan wannan tunanin da binciken ya jimanci karatun sahihul bukhari ya mutu sahihul buhari yana kan kirjinsa babu ilimi da dukkan falsafar da zaka kai da ka samu kamar irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan muna faɗan wannan ne dan kai wanda kake almajirin almajirai wajen ilimin tunani wanda kai baka fahimci ma maganar su ba ba za ka gane littafin falsafa ba in ka karanta to su malaman falsafan sun zo sun cike da sahihul bukhari sannan kai kuma wani ya zo wanda kazamin kazamai wanda bai ita ma ya share ya kwafi abinda suka rubuta ba ballantana ya fahimce su ya zo yana kokarin ya raba ka da sahihul bukhari shine fa hikimar da Allah ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake masa kirari yake masa minna zalika mimma auha ilayka rabbuka min al-hikma to sannan sai ya umarni da a yi wannan godiya ga Allah ta hanyar tauhidi to sannan Allah ta'ala ya ce أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من in na إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما لا يكونون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تعالى يتي أفأصفاكم ربكم بالبنين شين ينزو جنكو يا في تاكني يا كيب أنشيكو بآية مزا واتخذ من الملائكة إناثا شيكو ما يريكي آية ماتا daga ملائكو wato ya ɗauki mala'iku ‘ya'ya mata ku kuma ya ce ku kuma ‘ya'ya maza ne’ bayan ku a wajen ku maza sun fi mata wato ya keɓance ku da abin da yake kuma shi saboda ya ba ku abin da yake shine mafifici ku kuma kun dangana masa abin da yake makaskanci su ne 'ya'ya mata wannan allah matsaukacin sarki yana wa'azi ne akan nuna batan da ke cikin wato ɗaya daga cikin aƙidun larabawa na bautar mala'iku da cewa su mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata waja'alul mala'ikatan labina hum ibadun rahmani inafa suka sanya mala'iku waɗanda su bayan Allah ne ar-rahman suka sanya su ‘ya'yan mata Allah ya ce a shahidu halkahu sun halicci lokacin da aka halicce su ne ta tuktabu shahadatuhum wa yus'alu to za a rubuta shaidarsu kuma za a yi musu tambaya to shine Allah ya ce yanzu shin ku yi tunani ku Allah ya fifita ku da maza ya ba ku ‘ya'ya maza amma shi kuma ya ɗauki kansa ya sanya ma kansa ‘ya'ya mata in har zai ɗauki ɗa me yasa zai ɗauki ɗa ɗin ya zama to koma baya ya ɗauki ‘ya'ya mata me yasa ba ku ce ya ɗauki maza ba sai ku ce mata ya ɗauka kun ga ba ku ganin girman Allah ne sai Allah ya ce innakum latakuluna qawlan azima haƙiƙa kuna faɗan magana wadda take mai girma magana babba ta hanyar jingina ƴaƴa gare shi kuma a wajen jingina ƴaƴan ma gare shi sai kuka jingina masa abin da ba kwaso waje a lulillahi ma ya kirahun وتصف ألسنتهم الكذب أن وتصف la الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون suka sanya ma Allah abin da ba ta so domin su ba ta san mata saboda haka sai suka sanya masa kaga babu ganin girman Allah a nan kenan suka sanya kuma mala'iku waɗanda suke su ne fiyayyun halittar Allah suka sanya su su zamanto da sifar waɗanda su a ganinsu su ne koma bayan halitta a cikin jinsin maza da mata me yasa ba su ce mala'iku maza ba ne sai suka ce mala'iku mata ne su mala'iku ba su da jinsi mala'iku ba maza ba ne ba mata ba ne su Allah haka haka Allah ya halicce su jinsi ne guda amma ko masu daraja a wajen Allah ba maza bane ba mata bane kamar yanda yake a cikin mutane da yanda yake a cikin aljanu da yanda yake a cikin sauran halitta to su da suka tashi waɗannan fiyayyun bayan Allah sai suka mayar da su mata kuma su mata a wajen su ababan ƙi ne ba wai haka ne yake a cikin halittar Allah ba Allah yana son halittarsa maza da mata amma su ne suke ƙin mata don haka an haifa musu ya mace sai su binne ta da ranka in an haifa musu ɗaya namiji kuma su kyale shi kamar yadda muka gani a cikin suratun nahal to wannan abin da suke yi magana ce mai girma yayin da suka wato ba su ga girman Allah ba to shine Allah maɗaukakin sarki ya yi musu inkari to sannan ya Allah jalla wa'ala ya yayi wa'azi yace wa laqad sarrafna fi hadha alquran liyadhakkaru haqiqa wato mun bayyana a cikin wannan alqur'ani wato mun bayyana hujjoji a cikin wannan alqur'ani liyadhakkaru dan su wa'aztu wama yaziduhum illa nufura amma wannan bayanin da maimaitawar da ake yi na bayanin baya karar su da komai face bazama a cikin daji da gudu ba abin da yake kare musu maimakon wannan maimaitawar in wannan yanzu bata ta amfane su ba sun karkato an aka sake maimaitawa <coughs> su karkato maimakon su karkato sai su ba bazama sai aka kamanta halinsu da halin dabbobi domin <coughs> dabbobi su ne suke wannan ka annahum humurun mustamfira kamar wato jakan dawa ne wanda suka bazama aka tsoratar da su kasan yadda jakin dawa yake yayin da ya ga yayin da aka gaya masa abin da zai yayin da ya ji ko ya ga abin da zai tsoratar da shi in ya tashi ba zamar bai san ma inda yake tafiya ba shi dai kawai ya gudu to haka halin kafirai yake da jin alkur'ani yayin da yake bayani ne Allah ya wannan yana daga cikin abin da Allah yake shaida a kan alkur'ani cewa Allah ya bayyana ya yi bayani a cikin alkur'anin abinda da zai sa a wasu in kana neman wa'azi karka ƙetare alkur'ani domin dukkan bayani da zai sa a wa'azu yana cikin alkur'ani to amma waɗanda suke kafirai su wannan bayanin baya ƙara musu komai sai zabura da ƙaurace ma gaskiya to sai Allah maɗaukakin sarki ya yace kullau kana ma'ahu alihatun kama ya kolo sai mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya kai mu a darasi mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka